Hukumar 'yan sanda a jihar Filato ta ja kunnen al'ummar yankin Jos ta Arewa kan su tabbatar sun shige gidajensu kafin karfe uku na yamma. Mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Filato Alfred Alabo ya ce jami'an tsaro za su aiwatar da umarnin da gwamnatin jihar ta bayar na hana fita daga karfe uku na yamma zuwa karfe bakwai na safe bayan share kwanaki biyu da al'umman yankin suka yi a kulle. Anybody prison will be arrested and face the, the, the law. Jami'in 'yan sandan ya ce duk wanda aka kama a titi kan kowane dalili hukuma za ta kama shi ya fuskanci hukunci. Alfred Alabo ya kuma ce sun tattauna da shugaban jami'ar Jos Tanko Ishaya don neman hanyoyin kai ɗalibai da suke son komawa gida zuwa garuruwansu. We don't want any of our students to panic. The commissioner of police also have also ordered a pin down security in all our hostels and in all the um, university facility. Kakakin 'yan sandan na jihar Plateau ya ce ba sa son hankalin ɗalibai ya tashi, saboda haka kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a samar da tsaro a gidajen kwanan ɗaliban da ma harabar jami'ar baki ɗaya. Rikicin na jiya Laraba dai ya sake barkewa a cikin garin Jos ne bayan gwamnatin jihar ta sassauta dokar hana fita na kwanaki biyu da ta sanya a karamar hukumar Jos ta Arewa. Duk da shike lamarin ya lafa, bayanai na nuni da cewa rayuka sun hallaka. Wasu sun samu raunuka yayin da 'yan kasuwa suka rurrufe hajjarsu suka gudu. Sheikh Faruk Umar na'ibin limamin masallacin Fiber da ke Jos ya ce sai gwamnati ta jajirce wajen tabbatar da hukunci akan waɗanda ta samu da laifi shine zai samar da zaman lafiya. ai ta yadda za magance wani abin kawai shine kawai in ka yi a maka gwamnati ta tsaya tsayin daka ta ga cewa duk mutumin da ya ja wani fitina an kama shi an gurfanar da shi an yanke mishi hukunci in kisa ka yi a kashe ka in kunne ka cire a cire ma kunne in hannu ka cire a cire maka hannu Eh, domin wanda zai zamanto izina da lura domin ake cewa gani da wani ya ishe wani tsoron Allah wallahi idan an haka ko abubuwa za su tsaya amma ma dama ana abubuwa an yi abubuwa da dama da dama ba abin da aka yi sai a ce ana kan bincike ga baya shiru za ka ji kafin a yi wancan binciken an sake wani kafin a yi binciken an sake wani to kamar yadda eh, abokin aiki na faɗa gwamnati tana ƙoƙari amma kuma ta ƙara akan kokarin da take yi ta cewa duk mutumin da ya tada hankalin al'umma shi ma an tada hankalin shi mm. bi ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko kai wane ne mm. duk ka duk ka mm. idan ka taka gwamnati gwamnati ta taka ka rashin taka mutane shi yasa ake ci gaba da kashe mutane ake ci gaba da eh, abin da ake yi a bayan kasa. musamman a wannan jihar namu na filato. wallahi idan an yi haka to za a samu zaman lafiya in ko ba a haka ba to an ringa abu ya ci gaba kenan Shi ma Pharmacist Marcus Kanda ya ce kamata a yi hukumomi su ɗauki matakan tsaro da zarar sun samu alamun tashin hankali. Kira muke ga gwamnati domin akwai abubuwa da dama wanda ake bukata gwamnati su yi. kuma idan har gwamnati sun kasa to kaga jama'a za su nuna bacin ransu idan an samu uh, alamu wanda muna kira early warning ko idan an samu alamu na ganin cewa akwai masifa a gaba to yana da kyau wayanda sun zama hukumomi na gwamnati ko kuma uh, jami'an tsaro wayannan alamu a ga an magance su gasken shine kamin wannan hari da aka samu akwai fuskoki akwai maganganu akwai sunaye da an sani wanda a social media sun yi maganganun da bai dace ba to ba mu san me gwamnati suke yi akai ba kaga idan ba a dauki matakai a irin akan irin wayannan mutane ba to zai karfafa wayanda su ma suna da wannan tunanin yi su ma ka ga za su yi to wani lokaci idan an yi maganganu kamar haka akwai wayanda su ma za su so su mai da martani to kamin ka sani gari zai rikice so muna muna kira ga gwamnati duk yayin da an an ga alama na abu cewa akwai damuwa to gaskiya a dauki matakai zai taimaka mana. Ana sa ran a yau Alhamis ne shugaban kasa Bola Tinubu zai kawo ziyarar jaje wa al'ummar jihar Filato biyo bayan harin da aka kai wa al'ummar jihar a anguwan Rukuba da ma yamutsin da ya auku a jiya Laraba da ya yi sanadin rasa wasu rayuka a wasu sassan garin na Jos. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos. a Nigeria.